gari waye dukan duna yayewa idan masu kallo da saurare kuna bibiye da mu a cikin shirin gari ya waye mun kawo muku rahotanni daban-daban musamman akan janye tallafin man fetur da shugaban kasa bola ahmad tinubu yi. sakamakon koke-koken al'umma biyo bayan janye wannan tallafi na man fetur shugaban ya miƙa ma 'yan majalisu kudirinsa na rabawa al'ummar najeriya tallafin kuɗi har naira biliyan 500 to hakan ya sa shirin gari ya waye mun ji ta bakin al'umma mabambanta game da wannan kudiri na shugaban ƙasa bola ahmad tinubu sunana musa ɗazim yusuf gaskiyan al'amari ni alawa hange yunkurin da shi shugaba ya yi tsakani da allah ya yi wani abu na tausayawa a matsayinsa na shugaba lallai yana tare da jama'ansa me yasa na ce haka ya san cewa mutane ana cikin yanayi to samun wannan kuɗin zai sawaƙa wa mutane da yawa irin raɗaɗin da ake ciki musamman a cikin wannan lokaci hausa sukan ce idan wuta ta ƙona ka da ka ga toka dole ka ko ka ji masu tsoro to amma kira ga jama'a mu kyautata zaton cewa su wa'annan tunda alamu ya nuna suna da tausayi daga musamman daga kan shugaba tunda ya nuna tausayi to ba na tunanin cewa waɗannan kuɗaɗe ko wannan taimako ba zai kai ga jama'a ba musamman yanayin shugabannin da muka samu 'yan siyasa ne suna tare da jama'a kuma sun ga abubuwan da suka faru a baya duk abin da ka yi za ka zo ka tsince shi a gida kuma a gabazanci sunana alhaji ubale na ado faki sarkin fawon kaduna south wannan kuɗi da ake maganar cewar naira biliyan 500 za a ba mutum miliyan goma sha biyar a cikin ko wata shida ne kamar da suke faɗa mu wannan kuɗi ba ma buƙatar su kuma suka ce za a ba da naira dubu takwas takwas to ni ɗin nan ba ni da kuɗi amma allah ko nan kaduna saunin kawai ka ce za ka raba wa annan mutane kuɗi dubu takwas takwas ina tabbatar maka wa'ansu ba za su samu ba saboda haka wannan sun rabawa kansu ne da su da 'ya'yansu da matansu amma ba raba kuɗin nan ba eh ma raba su suka zaba ba su suke da iko ba mu ba bukatan mu wannan ba bukatan mu a rage kuɗin man nan ya dawo kamar da ko kuma ya kai 300 zuwa 350 ne bukatar mu amma wani kuɗi ba masu amma ai ana ana cewa wasu kalilan ne ba su cinye wannan tallafin man fetur din kuma an ce ku ƙara hakuri in kun ƙara hakuri lalle nan gaba za a ji daɗi to hakuri ai dole mu yi tunda ba da za a yi da mu ba da za mu da su su suke iyayenmu kuma su suke shugabanninmu ba da za mu da abin da suka faɗa za mu bi amma in muka kuskure wannan kuskure an yi irin wannan a baya kai kanka din nan dan jarida kake tambaya na tabbata baka samu ba to ballantana mu da muke nan gefe sunana kabir jafar isa gaskiya wannan abu da yake kokarin yi bai zai mana daidai ba saboda abin da ya sa, abin da ya kamata yi ba shi ya kamata yi ba ya kamata makarantunmu da ake kokari za a cire musu tallafi ga asibitocinmu su ya kamata a duba amma in aka ba mutane wa'annan kuɗaɗe ba kowa da kowa zai samu ba ai an gwada mana mun gani lokacin da aka yi na maganan corona ba talakawa ba samu ba wanda alhakin abin yake wuyansu su suka dinga rabawa 'yan uwansu a cikin kashi ɗari kashi ɗaya ne suka samu wannan abu amma kashi tara duk ba abin da suka samu yanzu ma idan aka sake wannan abu za a sake kwatantawa ne talaka bai zai amfana da komai sai dai bakar wahala da zai ci gaba da sha karfa kamanta abinda bahaushe yake cewa inda akwai farko ta sha ruwa ta biyu ma in ta zo nan za ta tsaya ta sha waɗannan mutane da za a ba su raba su ma sun zo ne da kudurin su raba wa 'yan uwa da abokanan arzikinsu amma ba wai talakawan najeriya ba talakan najeriya ba shi a wajen wani shugaba ko kuma wajen wani mai kuɗi tsakanin talaka da shugaba sai dai kawai in ya kasance in wata ya yi ya ce mishi honorable in ya zo ya dame ku da wata yar turanci ya ɗauki ɗari biyar dola dubu ɗaya ba ku amma talaka ba shi bane a gaban mai kuɗi. ko ta iya yiwa masu kallo da saurari su ce anya ba sa buƙatar kuɗin nan kuwa duba da cewa ana cikin matsanancin hali na talauci. gaskiya wannan kuɗi idan ma aka bada gaskiya ba abin da zai wa talaka ba abin da zai nawa ne yanzu lokan masara nawa ne buhun masara yanzu garin masara kawai in zaka saya akan naira dubu ɗaya yake to garin kaɗai zaka ci kwana nawa zaka ci ya ƙare ka sake faɗawa gidan jiya ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji tv gari ya waye gari ya waye dukan nuna na yayewa